This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. gwamnatin biden ba za ta iya tallafa wani gagarumin farmakin soja a rafa ba in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin wani taron manema labarai a jiya juma'a a gefen taron kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta ji sabin a kasar italiya na farko a halin yanzu akwai kusan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu a rafa da yawa daga cikinsu sun yi gudun hijira ne daga wasu sassa na gaza ya zama wajibi mutane su fita daga duk wani rikici kuma yin hakan wani babban aiki ne wanda muke da shi da har yanzu ba mu ga wani shiri ba in ji blinken ba wai kawai fitar da su daga cikin bala'i da ke faruwa ba amma a tabbatar da ganin an tallafa musu da taimakon jin kai sanarwar da fadar white house ta fitar ta ce a wata tattaunawa da aka yi a ranar alhamis jama'an isra'ila sun amince da duba damuwar amurka game da shirin soji da suke yi a kudancin birnin gaza shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kira ga mambobin kungiyar tsaro ta nato a jiya juma'a da su kara kaimi wajen kaiwa kasar ukraine makamai da take fama da karancin manyan makamai yayin da rasha ke kara karfi ta sama da kuma dimbin sojojin kasa zelensky ya faɗa wa taron ministocin tsaro na nato a brazil ta hanyar bidiyo cewa dole ne nato ta yanke shawara ko kib kawarta ce ya ƙara da cewa dole ne sararin samaniyar mu ya sake zama mai cike da tsaro kiran da ya yi ga abokan ƙawancinsa na kasashen yamma da su samar da ƙarin wasu manyan makaman tsaron sama akalla guda bakwai ya zo ne sa'o'i bayan da rasha ta yi wa ƙasar ɓarin wuta da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami. ukraine ba za ta iya kare kanta ba ba tare da taimakon kasashen yammacin duniya ba zelensky yana faɗa wa ministocin tsaron nato labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a wasu manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya guda biyu sun yi gargaɗi cewa ana shirin kai hari a yankin arewacin darfur na alfashar kuma yana iya haifar da ƙazamin rikici tsakanin ƙabilu a yankin na darfur shugabar harkokin siyasa da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya rosemary Calo ta shaida wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa a dafur rahotannin baya-bayan nan sun nuna yiwuwar kai hari na mayakan rsf a alfashar wanda ke ƙara rura wutan sabon fada a rikicin da ake yi a ƙasar rsf dai ita ce rundunar mayakan 'yan tawaye da ke fafatawa da dakarun sojin sudan ta safa takaice tsawon shekara guda janarori guda biyu da ke jagorantar rundunonin sun taɓa zama abokan ƙawance a gwamnatin rikon ƙwarya ta sudan bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2021 amma sun zama masu adawa da juna saboda mulki sakamakon barkewar cutar muran tsuntsaye da aka gano a cikin shanu da awaki a amurka hukumar lafiya ta duniya ta kira ga gwamnatoci da su kara sanya ido tare da lura game da yiwuwar yaduwar wannan cuta mai saurin kisa zuwa ƙasashensu. su dr winkin zan shugaban shirin cututtukar mura na hukumar kiwon lafiya ta who ya faɗa a jiya juma'a cewa ana ci gaba da gudanar da bincike don gano girma da kuma tsananin cutar murar tsuntsaye ta h5n1 wanda aka samu a cikin garkin shanu 29 a jihohi 8 na amurka tun daga watan maris a ƙarshe a jiya juma'a ne kasar kenya ta fara zaman makoki na kwanaki uku bayan da babban hafsan tsaron kasar da wasu manyan jami'an soji guda tara suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu hatsarin soja na baya-bayan nan da ya ritsa da wani babban mutum ma'aikatar tsaron kasar ta sanar da cewa za a yi bikin girmamawa da harbi goma sha tara a yau asabar domin karrama janar francis omondi ogola babban hafsan hafsoshin tsaron kasar kenya a gaban shugaban kasar william ruto. duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. asuba da fatar an waye gari lafiya lugun ma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya limi ya naku ya canjin yanayi wallahi canjin yanayi ne ga yanan muna fama da shi wasu za su ce yau fari gobe tsumma mu kuma sai mu ce yau ai zafi gobe ai sanyi ko wallahi ai abin da malam na tashi jiya sai ka tashi da safe <laughs> dole ka nemi mm. rigar sanyi ka kunkunshe idan ka dawo da rana ta zama maka kaya <laughs> wadda za ka yi aishe mu da muke aikin dare mu ne idan mun shigo malam mm. sai ka ji sanyin nan amma kafin a ce eh, rana na sha ya fara fitowa sai kawai bar goma da karfa sai ka jefar da amma amma amma baba inda a ce an shiga zafin zafin sosai eh. ayin ka fito wajen ma sai ka ji kamar ana dafa ka ne da ballantana irin zafin bangaren ballantana irin zafin bangaren dc da yake kamar tiriri kamar a hmm, ce hmm. haka hmm. To, eh, baba eh, a gurguje yau kamar mun yi bako, mun yi bako eh, a cikin ga masu akwai wani faifan bidiyo da ya karraɗe kafofin sadarwa da na adam zango hmm. da ake ta uh, sharhi a kai hmm. domin samu abokiyar aiki bauta da yake a ghana eh, ta samu yi hira da shi a a cikin wannan makon eh haka a cikin wannan makon da ya je a lokacin wannan hutun sallah to muna da hira da shi adam mm. zango a aka biyo mu a cikin wannan shirin zamu mm. dan tsinkuro wannan hira da wakilin mu ta yi a ghana mm. to a gurguje bari mu mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga 'yan uwa da abokan arziki masu sauraro bari mu bude zangon gaishe gaishe nan da karuwa da muka samu barka haihuwa ga abokiyar aikin mu baraka bashir da mai gidanta hafiz a birnin kano domin karuwar da namiji da suka samu ranar laraba to allah ya raya mai gida allah ya ba shi lafiya ya ba ah, baraka lafiya da kuma ba shi eh, malam hafiz karfin aljihu da yi abin hannu rike wanda iyali da eh, Allah ya ɗaya ba gaisuwar ah, fata alheri ga yunana tamaluwa baba wanda za a nada a matsayin masun wardi na farko sai kuma lidiya shawulu ita kuma za a yi mata naɗin sarauta a matsayin gimbiyar warji sai amana nathaniel shuka shi kuma za a yi mashi wankan sarauta a matsayin sarkin yamma to za a yi ne gobe asabar a fadar sarkin warji da ke karɓar hukumar warji a jihar bauchi wato shi alhaji ibrahim sama'ila ebo yake nan sarkin warji shi ne mai masaukin baki shi ne kuma zai wannan wankan sarauta to allah ya ba da ikon halarta ya kuma sa a gama da jama'a lafiya gaisuwa fata alheri da sada zumunci da kuma ban gajiya ga dukkan waɗanda suka halarci bukin kaddama da littafi na profeso abdullahi shehu a wato a ke kenan profeso abdullahi shehu da aka yi a birnin tarayya abuja jiya wanda aka kaddama da waɗansu littattafai guda biyu to allah sa an yi adace allah kuma ya sa an koma gida lafiya To sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Dahiru Bara'u Mangal da iyalan alhaji kabiru muhammad mashi na daurin auren 'ya'yansu yasir bashir mangal da amaryarsa nusaiba muhammad bashir wanda za a daura a ranar 27 ga watan afrilu shekarar 2024 wato mako mai zuwa kenan da misalin karfe 11 na safe a zaurin taro na hambali hall a unguwar alkali a jihar katsina to allah ba da iko halartar wannan taro sannan kuma allah ba da zaman lafiya da zira'a a ba abokan aiki da suke aiko mana ta hanyar sadarwa whatsapp wannan ta fito ne daga hannun haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebin najeriya wanda yake so a mika mashi gaisuwa fata alheri da sada zumunci da ga adamu iya hamza daura da comrade ilyasu yakubu digawa sai sanusi madatai da magaram da isa jika mai saje turo sai zaki su dangi zomawa da alhaji dan ashibi mai fitila mai yama sai faruku makaho andarai da honorable muhammad awal ruwan fili sai baban wasila kwakwali da usman mai dala bushiri sai alhaji bala dan garba a sarara da adamu sai alhaji bala dan garba ko a sarara ne eh, a sarara ba to sai alhaji bala dan garba a sarara da adamu ruwa tungar ahmada sai alhaji haruna na alhaji sabi'u mai turare jiga da fatar an tashi lafiya to amin su amin to sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da ta fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar bauchi jihar yobe najeriya ya ce gaisuwar abar ya huce zuwa ga sani mai lange-lange ya yalwa ya wuri da aminu a dauma lamaduri da kuma yusuf bazuka mai leda gololo da malam malam mai zanen hula gololo da tukur harka rijau da mudassar sani birnin kebbi da baba gana alhaji nuciya wacakal da sa'idu abdullahi da maturu sai kuma ibrahim muhammad karasuwa da ahmed afansi bajuga da mansur baba uru na fada da naziru sa'idu abba Sadawa da kuma Adamu Jumba Madara. To da fatan sun tashi lafiya. to eh, muke faɗa kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko ko kaɗan kuwa za mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun isuhu makeri madattai da magaram wanda yake so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga sanusi madattai da magaram da haminu kalalabuwa sai a dahir zakin soyayya bulbaram da tasiu unguwar tudu sai lawal bin hambali mk dan silva sakkwato da biniya mu Mudi malamin makaranta ragana Allah sa haka sunan nan yake da Bashir Tela lafiya da Yakubu mai aski badaraka sai Ilyasu Yakubu Digawa da kuma al'ummar garinmu da ta baki da fatar an tashi lafiya. Amin sun amin. Hey, prince zango duniya da ya jure a to baba kamar yadda muka faɗa mun yi babban bakon sabili da aka ga wakiliyarmu a kasar ghana hawa abdulkarim ba hmm. yawa da bakonmu na mako Assalamu alaikum jama'a. Ya hakuri zan so kada kanka ga gabatar da masu sauraro na wani ne kai. Sunana Adamu Abdullahi Zango. Ta masha Allah. Ta mu shiga bangaren waka. Za ka yi dan ba mu tarihin yadda aka yi kaso ma waka dan takaitaccen tarihi. Eh to kin waka na fara shi ne tun ina yaro. so ni ban ma yi tunanin wa na samun kuɗi a waka ko wani ko gado ba dan ni ba mawaki a cikin dangin mu kawai so amma na fara yin shi tun ina karami haka ina iya haɗa abubuwan wasan yara na ganga da karangu in ta bugawa ina akwai irin tsofaffi a gidanmu kakanninmu zan dogo ina yin kiɗa su zo suna yin rawa to abin da haka ya tashi har zuwa primary school secondary school bayan na gama kuma sai na gashi lokacin already abubuwa sun an samu ci gaba sosai a duniya harkar wakoki da fina-finai da shauransu sai na ce to bari in gwada. Allah ya maka komai a cikin waka. Eh, Allah ya yi min abin da ya min daidai gwargwadon iyawata tun da duk inda kake a duniya akwai wanda ka fa ko wanda ya fi ka idan kuma ka ce Allah ya maka komai to kaman ka kowa kenan eh kuma bangaren fina fa shi kuma wani lokaci ka fara ah, abin da na fara kiɗa na fara ah, koya kuma na zo na iya na zo ina yi na ya ɗauki kusan shekara ɗaya ina yin harkar kaɗe-kaɗe sai da na zama the best a lokacin a bangaren kiɗan hausa a nigeria sannan kuma daga nan sai na fara waka amma lokacin da na fara waka ni kaɗai nake waka ta ni kaɗai nake jin kayana ban san da zan kai ba ballantana mutane su saurari wakar a babu daga baya kuma sai na shiga cikin fina-finai so bayan na shiga fina-finai kuma mutane suka zo suka san ni na karba gurin mutane sannan na sake dawowa na ci gaba da wakan kuma na ci gaba da sakewa mutane har Allah ya kawo mana lokaci. Na san dai Allah ya baka bawon waka da fun fun kuma kana producing kana directing kana acting akwai kuma wani baiwa daban? Akwai su mana. Ina producing ina editing na choreography editing na shirya fina-finai duka editing na waka editing na fina-finai kuma ina yin choreography ma'ana ina rawa kenan ina koyar da rawa so waɗannan su ne a cikin field ɗina na entertainment sannan a ɓangaren da ba entertainment ba shi ma ina yin abubuwan da ya shafi noma sannan ina yin harkar da ya shafi gine-gine da kuma filaye cikin waɗannan abubuwan duka da Allah ya maka wanne za ka duba yau ka ce alhamdulillah kana alfahari da haka kowanne ina alfahari da shi saboda duk hanyar nema ne kuma a cikin sana'a kala-kala ne idan ka zo ka shiga wannan kaga baka da nasibi to kakai tunanin cewa a'a kai ba za ka yi arziki ba ne ko wani abu ne sai ka sake canza wani sai kaga kuma nan Allah ya buda maka sai ka rike wannan so in ka rike wannan still ka ci gaba da gwada hanyoyi na sana'u duk wanda ka kana da nasibi a ciki sai ka rike su ka jefar da sauran. Kafin zo shigowar ka gana zan so ka bani ka ji wakan da kai ka fi ya fi kwanta maka a rai ni wakan da ya fi kwanta min ban da wakan da ya fi kwanta min sai dai wanda mutane suka fi so kamar wa'anni akwai wakoki na da yawa tofaffi da sababbi to da album album ya na farko akwai wakar zango mai gari irin su baba ya bani zainab mama aka taho irin su sami namina suke labe aka taho har zuwa waɗannan da suke latis su gambara kenan. Ni da gambara nake so za ka ɗan rera min kaɗan. Eh ba matsala in kina so sai a rera. A ɗan rera min kaɗan. bismillah za ni fara tsara waka da sunan rabbi allah shi ya yi uba gari ni ya yi uwa kuma ya yi ɗana aliyu shi ya yi saman bakwai kuma ya yi kasan bakwai ba su minti ba a zara ba uban da ya ba shi bulo ya ɗora kuma ba wani mai kwa ba su masha allah na gode ta mu zo bangaren gana ka gana wannan ba karin farko ba amma wannan karin me zaka ce duk inda zaka je a karbe ka hannu biyu babu abin da aka ce sai godiya saboda ka su soka ka kira su zo to wannan ai sai abin gode a duk lokacin da na shigo gane kuma na ganin wannan abin da hakan na gode wa mutanen gane sosai in bayan gane na ji wata na cewa za ta kwace ka kawai ka komo da zaman ka a gane idan hakan yi zo za ka yi kaddarar allah babu inda ba ta kai mutum idan chinese ne ma in china ne kai ko rasha in allah ya yi zan zan auri mata dole sai na je. Kafin ka yi mutane gargadi matasa da ke tasowa zan so ka bambanta min jollof Ghana da Najeriya. Kasan wannan controversial issue ne. Kowa da ya zo Ghana sai mun tambaye shi wannan saboda mu muna alfahari da jollof ɗin mu. Eh da gaske gaskiya tun da na ci ai zan iya bada magana da amsa ne ma. Babu karya mana ganiyan jollof ya fi na Najeriya. Masha Allah. Ka sake faɗa mu ji. <laughs> Karki sa Najeriya kuma simon mun kawo. To um, zan so ka ba wa matashi da yanzu haka ya sa wa waka gaba shawara. Ah, matasa da suka shigo harkar waka suke yi shawara ɗaya zan ba su kacal. Ko biyu shine hakuri da kuma su rike Allah su rike gaskiya wannan za ta kai ko ina a duniya idan ka gwada hagu sai ka gwada dama ka sake koma hagu abin da nake nufi idan kana kayi blues singer ne ma'ana wakar da ake rerawa da daɗi sannan kuma akwai abin da ake kira rap apropo shi kuma rapin kenan shi ma idan kaga bata karbu ba sai koma hagu karba a ciki sai ka zauna a gurin sannan ka yi hakuri saboda za a yi ta amfani da kai idan kana da talent mutane da yawa su zo su rika shiga jikinka kana taimaka musu da abubuwan rubutu da har manyan stars ma za su jan janka saboda kana da talent so kai hakuri ka bi su kana bin su wata rana za a san ka wata rana kuma shi kenan za ka koma ma wadda wanda ma zai zai ce zo ka taimaka min da rubutu biyan ka zai what about eh, matashi kuma da yanzu ke shiga harkan funafunai duk tafiyar ɗaya ne hakuri a rike gaskiya da amana a sa Allah zuciya kowane sana'a ma dai a duniya in ka saka wannan za zaka yi nasara ba a dole saboda harkar ba cewa ake na fito zan fara yin karfin ku zabe ne ba ko ku dan guda mu a harka ce da Allah yake dora wa mutum daukaka da sibi kwarjini da soyayyen mutane su da haka idan ka shigo kana ta yi kaga mutane ba sa san ka kai kai su babu abin da ya fi da ya fi eh, za ka yi hakuri sai ka sake tunawa ka sake duba cikin harkar banda active ne zan iya yi sai ka duba ka gwada shi ma kika zan so ka ba wa duk al'umma yanzu matasa baya ga kowane sana'a akwai son saurin kuɗi kowa kuɗi ya wa aka ba ruwan kowa da inda kuɗin zai fita na san kai matashi ne da ka tashi ka sha gwagwarmaya har yau Allah ya ɗaukaka ka kana cikin jarumai me za ka gaya wa waɗannan matasa da wannan lokacin to a gaskiya abin da zan faɗa wa matasa abu ne mai matukar sauki amma sai ka yi zurfin tunani sannan za ka fahimta wato matasa da suke tunanin yin kuɗi da wuri mutum bai taɓa tsallake rabansa ba duk inda kake rabanka sai ya zo ya same ka Allah ya ce tashi in taimake ka ba wai kana ɗaki bane kawai zaka ce Allah ba ni kuɗi ya zubo maka wani shigo ya ce maka unguwa ka miki ka fita ka fara nema kai ka nemi sana'a abin da yake faruwa shine idan har kana sana'a baka samun kuɗi sai wani zo maka da tunanin cewa idan muka yi abu kaza da kaza da kaza za mu samu manyan kuɗi shortcut kenan sai kuma kuka yi abun sai kuka yi nasara kuka samu kuɗin kuka cuci wasu mutane sai ga kai ka zama mai kuɗi yanzu to wannan abin da ka karba naka ne dama sai ka bi ta hanyar cuta ka karbe shi idan ka yi hakuri za ka zai iya kai ka wannan kuɗin bayan shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma amma da kai sauri sai ka je ka kwata da karfi me kun ya zo maka a halak sai zo maka haram ta haka idan kana tafiya ko me kake kasa a gaba baka samun kuɗi ka ci gaba da tafiya kuɗin za su biyo baya idan kuma gaba ka samu wato baka da rabu karshen ta in ka je za ka cuci wani ko ka cuci wani sai ka rayuwar ka ta kare a gidan kurkuku kaga ka cuci kanka in kana da mata ka cuce ta da 'ya'yanka da iyayenka da family ɗinka gaba ɗaya sannan yaran ma da kake wakilta ma ka saka su a kunya duniya da haka matasa a yi hakuri kar a zauna zuciya ta mutu a ce sai ka je ka roki wani ko wani ya zo yi baka duk kankantar sana'a a je a yi a nema a ta yi allah zai kawo arziki. madalla sai dai baba ya kauce wannan muhimmiyar tambayar da kowa yake yi da ya so ya ji bayanin wannan faifan da dalilin wannan eh. ya ƙi magana a kai to mm, gaskiya <laughs> abinda aka samu ba ala amfana yawa to ana mm. <laughs> sai madalla eh. to baba yau labarin da zan baka hmm. labari ne na wai eh, wata mace ce ta je wurin wani boka daga shigarta kasan yadda boka ke kaji daga shigarta eh. yana suke cewa eh yawwa ai na sani ake ake hmm. a shigo a shigo eh, haka ne ya eh, haka da yana eh. da kai kasa bai ma daga kai ganta wato hmm. yana da yawa eh ai dama zo eh ka hmm. yana da ita haka je aljanu ya sun gaya min eh, eh awwa aka ce mata ta zauna ta zauna bayan da ta zauna sai ya ce mata ai ya san abin da ya kawo ta oh. sai eh, ta ce eh to madalla ai ta ce ai dama ta san irin aiki ki an ba ta labarin cewa ya kware sosai hmm. ya sa ta zo shine ya ce mata ai ya san abin da ya kawo ki shine mijinki kin ji cewa mijinki zai miki kishiya ko sai ta ce a'a ba shine ya kawo ta ba sai ya sake buga kasa ya sake buga kasa ya menene ake cewa sun batu ne eh haka eh ta kwaje kwajensa yawa ya sake buga kasa ya sake buga kasa ya lallami ya mm. sambace shi sai ya ce aha ai naji naji motsin kasa naji ashe fada kuka da mijinki shine abin da ya kawo su ke nisa ta ce a a. nan ma ba haka bane akwai aiki ke da ya sake buga kasa ya duba ya zane ya duba mm. wannan ya zane nan ya zane nan sai ya ce aha ai dama abin da na faɗa kenan kuɗi kike nema a wurin shi yanzu zai ce mishi a'a sai ya yi duk dai tambayoyin da zai da yake iko abin da zai kawo mata wurin boka ko ba abin da ya kawo ta kenan ba sai ya daga kai yanzu da kazan farko sai kalle ta sai ce to me ya kawo ki na'am sai ta ce mishi <laughs> ta ce shi wai ta ragonta ne ya bace shi ne aka ce idan ta zo wurin shi zai san zai gaya masa sai ta ce eh sai ai shi yasa tun da yake ta rubuce-rubucen nan yana buga kasa yake ta ganin kaho. Ashe eh, ce ina ta ganin kaho ba na son faɗa ne. Wato yau da ciki ke bai karaya ba. Eh, <laughs> ashe. <laughs> ashe mutum rago ne shi yasa ke ta ganin kaho ba ba maganan kuɗi ne ba maganan an yi fada da miji ne ba eh. maganan za a yi kishiya bane kahon nan da yake gani eh. ashe manufan eh, rago ne ya bace ya sa ke ta gani kaho. Iko Allah. <laughs> Na ga malama dole ta fara daga mana hannu. Ya ka tilo da burki da yanzu a madadin. Baba ya ko bakeri. Alheri ke muku fata alheri da ku fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya. lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.